من شاء سبحانه فالإسلام أيها الإخوة لا ينفر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض هو الذي يمرض ويشفي ونهاهم عن عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل بل الله هو الذي إن شاء صلبها قواها فلا تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرت عباد الله ومن الطرق الوقاية من الأدوى في السنة النبوية ما يلي أولا النهي عن الخروج من الأرض الموبوءة أو الدخول إليها يعرف هذا الإجراء في الطب الحديث بالحجر الصحي ويعد الحجر الصحي من طرق الوقاية التي سبق الإسلام إليها يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الطاعون رجز وأذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها كما ورده البخاري كما أورده البخاري في صحيحه وقد توصل العلماء في الطب الحديث أن حصر المرض أن حصر المرضى في مكان محدود يتحقق بإذن الله بمنع الخروج من الأرض الموبوءة عباد الله فالنهي عن الخروج من الأرض الموبوءة يمثل حجرا صحيا سبق إليه الإسلام الطب بمئات السنين كما أن من الدخول إلى الأرض الموبوءة يعد إجراء وقائيا سبق إليه الإسلام عباد الله ثانيا النهي عن البصاق على الأرض البصاق هو اللعاب الحامل لكثير من الجراثيم والميكروبات ولهذا ولهذا يعمد الأطباء أو يعمد الأطباء إلى تحليله لتشخيص نوع المرض مثل مرض السل مثلا فإن من طرق تشخيصه تحليل بساك المريض لهذا جاء النهي جاء النهي عن البساك في الأماكن التي يتخللها الناس كالمساجد وغيرها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أيها الإخوة من الطرق أي طرق الوقاية هجر الأرض المبوءة قدوم المريض على الصحيح وهذا ممنوع لذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يورد لا يورد ممرض أو لا يورد ممرض على مصح وهذا أيضا تأكيد على أمرين هامين هما انتقال الأدوى من المريض إلى الصحيح إذا شاء الله حصر المرض ومنع انتقاله إلى الآخرين وهذه القواعد هي المطبقة حاليا في الطب بل تؤد من أهم ركائز الطبية الوقائية لمنع انتشار المرض بأمر الله عز وجل يعني ثالثا الوقاية من التلوث وانتقال الجراثيم هذا كذلك ورد نصوص كثيرة أن وقد جاءت السنة بنصوص كثيرة كشف كشف أو كشف طب الحديث أما احتوى عليه من قواعد طبية ويتمثل ذلك فيما يلي الوقاية من انتشار الأدوى من أمراض البرد وغيرها وإذا أم وإذا أم أن النظر في الأحاديث النبوية نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا في قوله إذا عطس أحدكم فليضع يده على فمه ما أن الإسلام قد رسم هذه الحماية والعناية بالإنسان للحيلولة دون انتشار المرض بآداب نبوية وتوجيهات صحية وفق الطب الحديث عليها يعني كذلك طب الحديث الذي يعني كان معتمدا على الأدلة الإسلامية بعد أربع بعد أربع عشر قرنا من الزمان يقول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق كذلك أيها الإخوة ومن طرق الوقاية وقاية الجهاز التناسلي حرص الإسلام على وقاية الجهاد التناسلي لضمان صحة الإنسان وصحة نسله قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كذلك من الوقاية مجامعة الحائض والنفساء وهو ممنوع ومحرم في الإسلام حرم الإسلام جماع الحائض قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مرض إبولا هذا الذي ورد في هذه الأيام هذه يعني لا يخالف بقية الأمراض في الوقاية عنه ويجب تجنب الطرق غير مشروعة في طلب الوقاية منه فهو كغيره من الأمراض يعني التي تعدي إلى غيرها كذلك الملحوظة كذلك أيها الإخوة ما يجري في هذه الأيام باسم يعني ما يسمونه باتقاء ما ما يحدث في البلاد يعني ندعو إخواننا بالحذر يعني احذروا من تحتك أعراض المؤمنات العفيفات الذين يعني يتهجبن اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرهن فلا يؤذين هم اتبعن أمر الله لكن بعض الناس اليوم يريدون أن يتهتكن بإفتهن وب يعني وبيعني حشمتهن وهذا أمر ممنوع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 alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah godiya su ƙara tabbata a gare shi subhanahu wa ta'ala a bisa ni'ima da ya mana ta musulunci muna yabo da godiya a gare shi tsira da aminci su ƙara tabbata ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada da sahabbansa da alayensa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa. bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa jin tsoron Allah shi ne babban hanya ta kariya daga dukkan shari da fitina ta duniya da lahira kuma ita ce babban hanya ta ƙoƙarin bin hanya tsira duniya da lahira jin tsoron Allah shi ne umarni da aka yi na farko da na ƙarshe ‘ya'yan uwa musulmi mu sani su kafirai Allah ya riga ya ba mu labari da ɗabi'arsu da halinsu Allah yana cewa suna so ne su bishe hasken nan na Allah da bakunansu sai dai Allah ya ƙi Allah bai yadda ba ba su isa ba sai dai Allah ya cika haskensa da ainihin musuluncinsa da shiriyarsa ko da ku kafirai sun ƙi kafirai kullum bakunansu da aikinsu abinda suke so su kau da musulunci da musulmi sai dai a ayan nan Allah ya ce waya aballah Allah ya ƙi hakan shi yasa duk abin da kafirai suke kullawa cikin gida da waje da ƙoƙarin kashe musulmi da wulaƙanta su da tozartar da su to Allah ya ƙi wannan sai dai su ta yi Allah ba zai bari a wulaƙanta bayansa ba ko da ko su kafiran ba su so haka ba in muka duba a wannan lokaci wani kwanaki ne da ake ta kwayayato a kan wata cuta wai mai suna ebola ko ibela ko wace ce ta shigo afirka wannan cuta a zuwa yanzu ɗazu-ɗazu nake jin labarai duk afirkan gaba ɗaya ta kashe mutanen da ba su wuce ɗari tara da wani abu ba a daidai lokacin da gashi ana ta sa bindiga ana kashe bayan allah dubbai su ba a ɗau mataki akan kare jinin su ba ba ɗau mataki akan kare rayuwarsu ba ran waɗancan da waccan cutar ta ɗauka ta sababin jangolota su ne su ma waɗannan masu rai ne amma duniya saboda waccan siyasa duniya ce an ɗauki kwayayato da kwakwazo da surutu da fitar da miliyoyin daloli wai na magance wannan cutar amma ga cuta ta kashe bayan Allah da bindige su da sa masu bom musulmi muminai wannan ba za a ɗau mataki a kai ba ya ‘yan uwa musulmi lallai tabbas abin da ake ce ma al'aduwa cutar da take ciruwa daga wuri ta je wuri wannan shine ciruwan ciyo daga mara lafiya ya auka ga mai lafiya ita ake ce ma al'aduwa ita ce irin wannan cututtuka ɗin mazo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa babu wani ciwo mai iya ta'addanci ya je ya sami wani ko kuma ainihin wato wata kuturta ta iya samun wanda bai da ita ko kuma a wani abu da aka kullace yana iya samun wani abu kamar da a ce in mujiya ta sauka kan gidanka to lallai wani zai mutu a gidan duk annabi ya kore irin waɗannan abubuwan sai wani balarabin ƙauye ciya manzan Allah to gashi kuma me za ka ce da raƙumin da zai shiga cikin raƙuma lafiyayyu wanda suke kamar barewa wajen gudu da lafiya amma bai da lafiya sai ya zama ta sababin lafiya shi sun kamu sai annabi ya ce to wa ya sa mashi na farkon da ya zo da ciwon shi wa sa mai ciwon balarabin bai iya ba da amsa ba a wannan hadisi malamai suka ce annabi yana so ya tabbatar maka da cewa shi rashin lafiya bai iya ciruwa da kanshi ya sami wanda bai da lafiyar sai da izinin Allah shi karan kanshi ebola ko wata cuta ko wace ce wacce ake ɗauka ta hanyar numfashi ko ta hanyar cin kare ko biri ko mage ko bera, duk wannan dai su ne suke sabbaba cututtukan cuta ce da asalinta yin abin da Allah ya hana ne in aka je aka yi sai ya sababa cutar daga nan kuma ta yaduwa me sababin cutar AIDS ne a ƙasan nan ai sababin ta a duniyan nan shine zina da luwaɗi. Allah ya hana zina tuni ya hana luwaɗi tuni sama da shekara dubu ɗaya da wani abu sai ga shi masu cu masu zina su ne kuma suke ɗaukar cutar kuma su yaɗa ta ga wanda bai da ita ita ma wannan cuta an ce asalinta masu cin ɓera da masu cin biri da sauransu su suke da cutar asali wanda mutunin musulunci ya haramta mana cin bera da cin biri da cin kare kaga ashe asali saba ma Allah ne da an bi Allah sai a nisanta daga abin to idan sun kamu da cutar ana so a nuna maka ko mai cutar ya kamu bai isa wani ya kamu da ita ba sai Allah ya so shi yasa annabi ya faɗa ma wannan balarabin shi ya kore ma cewa babu sannan mai kore mu balaraben cewa ai ba zai yiwu shi idan ya kamu ta sababin wancan to shi kuma na farkon waye sa mashi cutar saboda haka ya yan uwa in muka duba a wannan amsa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga Balaraben kawai da ya ce mashi faman a'adal awwal waye ne ya sa mashi na farkon cutar nuni ne da ishara cewa duk cuta mai ciruwa daga wuri zuwa wuri daga wannan zuwa wancan da karan kanta ba ta iya tasiri sai in Allah ya so ce tasirin saboda haka dukkan abubuwa na virus irin waɗannan ƙwayoyin cuta wanda ake bincikensu wanda suke daban-daban wanda suke ƙwayoyi ne da wanda Allah ya halicce su sannan kuma ya yassare masu yadda za su yi tasiri ga wani ya kamu da su in Allah ɗin ya so su sami wanda Allah ya so sannan kuma su ƙi tasiri ga wanda Allah ya tsare saboda haka mu musulunci muna da ƙa'ida ce guda biyu lallai musulunci ba yana kore cewa ba wata cuta da ake ɗauka ba a'a ibn hajar babban malamin nan na hadisi da ya zo sharhin waɗannan hadisai sai ce abin da annabi yake nufi yake nufi a wannan hadisi wato ainihin yana nufin cewa ko da waccan cuta cewa ta kama ka da kanta ita ya kore ba wai a'a abin da yake ainihin annabi na so ya tabbatar ma al'ummarsa ba za ta iya kama wani da kanta ba sai in Allah ya so ta kama ba dan komai ba dan ya rushe wata aƙida da wata al'ada ta mutanen jahiliya da suke tsammanin cewa ai rashin lafiya ga mai rashin lafiyan shi yake tasiri da kanshi ya ciri ya kama mai lafiya wannan annabi yake so ya rushe saboda su can a jahiliya suna da wannan ɗabi'an annabi ya rushe ta domin a dawo musu da ƙudurin cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne na lafiya ne ko rashin lafiya samu ko rashi shi yasa annabi ya ja kunne daga mai kuturta a nisance shi amma kuma sai annabi ya je ya ci tare da mai kuturta ba don komai ba don ya nuna ma mutane da al'ummarsa cewa ita kuturtar ba ita ce za ta iya tasowa ta kama mara ita ba sai Allah ya so sannan kuma annabi ya hani da a kusanci shi mai kuturta ɗin domin ya nuna ma mutane cewa abubuwa suna aukuwa bisa sababi wannan sababin in ya haɗu da abin da Allah ya ƙaddara to sai sababin ya tasiri ga abin da Allah ya so ya faru ma'ana mai kuturta in kai ma ko shi ma can Allah ya ƙaddara zai kamu da kuturta to sai ya zama wanda ya haɗu da shi mai ciwon kuturta haɗuwa da shi ɗin sai ya zama sababinsa ya kamu da kuturta wannan kenan ana so a nuna mana abubuwa sukan iya aukuwa ta hanyar sababi tabbatar da sababi kenan ana so a nuna mana abu biyu ne mu musulmi ake so mu gane wato ainihin a nuna mana ishara cewa shi dukkan ciwo mai iya tsalle ya je kan wani ba zai iya ba sai Allah ya so haka in ya so haka sai ya zama wani kariya da wata garkuwa da take jikinka ba ta iya tasiri ba idan kuma Allah ya tsare ka ko kana cikin dubban masu wannan ciwon sai Allah ya kawo wata garkuwa da wata kariya ya kare ka wannan cutar ba za ta iya tasiri ba abin da ake so a nuna mana kenan ba ana nufin ka je ka auka cikin masu cuta ba shi yasa malamai suka lissafa wasu hanyoyi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na ƙoƙarin kariyar kai daga aukawa cikin cututtuka na daban-daban daga ciki bayani akan wanda ainihin annoba ta faru a ƙasa ko a gari to kare yadda ya fita daga wannan garin haka kuma wanda ba shi garin kai ya ce bari shi zai shigo shi ya dogara da Allah duka annabi ya hana hakanan tsari na likitanci na wannan zamanin shi ma ya tabbatar da wannan tsarin ba wai saɓani ba ne a cini shekaru masu dama dama musulunci ya tabbatar da wannan da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari annabi ke cewa a tsa'un ciwo na annoba wanda ke iya aukuwa wani ciwo ne wata musiba ce da azaba da Allah ya saukar da ita ga bani isra'ila saboda haka ko kuma ga wanda suke ku idan kuka ji labarin ta a wata ƙasa to kar ku je ma ƙasar idan kuma wato ta kasance a ƙasar kuna ciki to kar ku fita daga ciki ka'idar da annabi ya aje kenan lokacin da aka ce a liberia ne a ina ne kaga bai kamata dan wannan ƙasa ya shigo najeriya ba sai gwamnatin najeriya ta kakkara bodojinta wa zai shigo ya lafiya shi yadda dai ake a sauran ƙasashe na duniya to amma sai aka ce kiran shi ma aka yi wai wai likita ne zai ba shi lafiya zai wane ne kaga an karya wannan ka'idar hadisin kenan in abin ciwon na garin ya faru kana ci karka fita in yana wani garin ka ji labari to kai kuma karka je garin ka ga shi annabi ya aje ka'ida su ma likitocin zamani na musulmin har ma na arnan akan wannan ka'ida suke hana cewa a fita daga gari mai cuta ta annoba wannan shine tsari da musulunci ya tabbatar kuma hana aje a shiga garin shine tabbataccen tsari na musulunci tun kafin wannan zamanin ku duba a tsarin musulunci daga ƙoƙarin kariya daga kamuwa daga cututtuka masu yaduwa annabi sai ya hana a yi kaki a tofar musamman a wuraren jama'a shi kaki shine wani yawu da ke fita daga baki ko ake kako shi wanda ke ɗauke da ƙwayoyin cuta wanda yake ɗauke da wasu ƙwayoyi shi yasa likitoci har na zamani suke dogaro da shi wajen bincike wajen gano wasu ƙwayan cuta da ke tattare da mai wannan kakin wannan da dama wasu cututtukan ta hanyar kaki ake gano su ashe kun ga batun yau ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya hana a yi kaki yake cewa albusaku fil masjidi khati'atun yin kutakaki a tofar a masallaci babban laifi ne wa daf dafnuha da can masallaci irin na manzo ya shi ne to in kai sai ka danne sai ka rufe karkashin ka. to yau masallatanmu ba haka suke ba me yasa sai ka sami tushi ka sami wani abu da hankici da sauransu in za ka yi kakin ka kai ka kunshe ka naɗe kar ka yi ka tofan ma mutane domin kila akwai kwayan cuta wanda tuna annabi ya bayani duk wurare na jama'a wannan kaga tuni musulunci ya hana Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ne la yuradu mumaridun ala musai mara lafiya mai rashin lafiyar da a iya ɗauka annabi ya ce to mai lafiya kai ya je wurin kun ga ashe tuni musulunci mu ya bamu hanyoyi na wiƙaya na kariya da tsari ba wai sai an zo ana cewa za a yi kaza za a yi kaza ba mu kawai kalubalantar da muke ana ta kashe al'umman musulmi a ƙasa ana ta wato ainihin barna iri-iri ana ragargaza su yanzu ka dubi abin da aka kudancin kaduna abin da aka yi yanzu bafilatini na ƙauye shi da bai da ilimi balle ka ce na neman kujeraka amma a je a harbe abin bindige a kwashe shanu kullum abin da ake ta yi kenan wannan shi ba a neman wikaya katanga da kariya daga waɗannan abubuwan ka dubi abin da ake a borno maiduguri yobe duk waɗannan abubuwan ai ta'addanci ne al'aduwa shi ma ta'addanci ciwo ne wanda zai tsallake ya je kan wani ana ta ƙoƙarin magancewa saboda mutum ɗaya ya shigo Najeriya ana ta kururuwa ta ya kamata kururuwa ta haɗa hada ƙoƙarin hana kashe rawukan da ake ta yi cikin wannan al'umma tamu ya ‘yan uwa wannan abubuwan da ainihin hadisai muka ji wanda suke tabbatar da ya cancanta a samar da kariya ga dukkan wata cuta shi ya sa ma aka ce za ka kwanta bacci ka yi addu'a ta kwanciya baccin kariyarka daga shaidanu na mutane da aljanu in ka tashi da safe ka yi askar na wannan wunin in yamma ta yi ka yi askar na maraice za ka fita gida za ka shiga za ka shiga ban ɗaki ka fita duk wannan yana ƙarƙashin abin da ake ce mata hasinat katanga daga jikinka daga abin da ka iya faruwa ya cutar da kai saboda haka kenan wato ya tabbata ashe akwai cututtuka masu ciruwa daga mara lafiya zuwa mai lafiya in Allah ya so sannan kuma ba za su iya illa ba sai da izinin Allah in Allah ya kare su kaɗai ba su isa su yi hakan ba wannan ita ce aƙida ta musulmi saboda haka waɗannan ƙa'idoji ko a yau a kansa ake tafiya yana daga cikin kariya da musulunci ya tabbatar samar da kariya ga duk abin da zai gurɓata iska da mutane ke shaƙa da wurin zamansu da wurin kwanciyarsu da wurin sana'arsu da dai inda ƙwayan cuta ka bazu kamar yau da muke ta fama ina daga cikin ƙwayan cuta gyara kwatoci share wato ainihin wuraren bola ya zama ba inda ko sauro ke ƙyanƙyasa ba inda ƙuda ke kyankyasa wanda zai ɗauki ƙwayar cutar ya kai inda babu ita duk wannan yana cikin hanyoyi na kariya daga ƙwayan cuta wanda ya kamata tun daga cikin gidana da naka da namu da gaban gidanmu da dukkan ƙasarmu da unguwanmu da mu kuma da gwamnati mu tashi da sunan dina ƙarƙashin kariya na ainihin kare rai daga aukawa cikin wani yanayi da bai dace ba shi yasa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zo masu yawa wanda suke bayani da nonin yadda za a yi kariya daga aukawa cikin ƙwayan cuta hakanan likitoci na zamani su ma sun yi bayani akan wannan ya 'yan uwa mun muka duba ainihin cuta ta sanyi malamai sun bayani hakanan likitoci wacce a iya ɗaukar ta ga hanyar ɗaukan sai aka yi bayanin yadda za a bi a nisance ta ka dubi atishawa kanta atishawa abu ce mai daɗi amma sai annabi ke cewa za a tsasa za a yadahu ala fami idan ɗayan ku zai atishawa to ya ɗora hannunsa a bakinsa ya hanya mai baki ya yi wasu ƙwayan cuta sa iya fita to duk wannan kuka duba tsari ne fa na musulunci da ya bamu amma yau musulmi sai a rika ganin su wai sune gidadawa sune kansu bai waye ba wata cutar ma a ce daga gare su take koyaushe aka tashi a ƙasan nan sai a ce cikin musulmi cututtuka ke tashi to yau dai ga wata can wajen da ta fito area da ta fito din ba mu san su kuma daga ina ne ba Allah ya ba mu kariya daga imaninmu kariya daga lafiyanmu kariya daga addininmu kariya daga sharrin masu shari. saboda haka ya uwa ba wannan kaɗai ba ku dubi ainihin ɓangaren kariya daga aljihazu tanasuli ɓangaren ainihin abin da ya shafi ƙaruwa ko haihuwa tsakanin miji da mata nan ma wani ɓangare ne da akan iya ɗaukar cuta da wuri tuni Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mana da ayoyi ya hana mu harkar zina da luwaɗi kaga ana nan kwatsam wanda suka ƙiji sai cuta ta ta same su amma tuni Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul kaga adun su ne yan ta'adda kenan kenan Allah ya ce waɗannan waɗanda su ga farjojinsu sun kare su sai akan matansu ko abin da su ta mallaka ku yangu kenan nan kam su ba ababen zargi ba ne ka ce ku ka ce halallin ka ce in ma ka je ka kusance ta a baka lada amma sai Allah ya ce wanda suka nemi wasu ba waɗannan ba matan banza kenan da masu luwaɗi duk suna cikin wanda Allah ya ce fa ulaika humul adu ku duba yadda aka kare ɗan adam masu bincike na wannan zamanin ku duba yadda suke ta bincike duk an yi an gama an yadda babbar hanya mafi saurin ɗaukar cutar aids ita ce zina da luwaɗi to kaga tuni Allah ya kare al'ummarsa ya saukar da ayoyi ma manzansa in ka nisanci zina ba abin da ya haɗa ka da wata cutar aids an yi an gama kururuwa AIDS a duniya to yau an dawo kan Ebola ita ma gaskiya za ta bayyana ya ‘yan uwa haka nan ku duba mace mai haila da mai jinin biki tuni Allah ya ce a nisance su ka a kusance su ba don komai ba saboda kare kai daga aukawa cikin cututtuka Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi sai Allah ya ce qul huwa adhan fa atazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadaharna fa'atuhunna min haisu amarakumullah ku dubi qur'ani yan uwa komai an tsara mana yau wanda ya ƙiji sai aka ce ba ya ƙi gani ba malamai suka ce duk wanda ya kusanci iyalinsa tana haila ko tana da jinin biki akwai yiwuwar ya kamu da ƙwayan cuta ita ma kuma ta kamu da wasu ƙwayan cutan Allah ya tsare mu ya 'yan uwa wannan cuta da ta shigo ake ta kururuwa wai ka ga a labarai ana cewa wai ta barke wai cuta aina ta barke nan fa ake amai da gudawa ba za ka ji ana wannan kururu ba saboda me a ba wannan ina yanzu magana ne an fitar da dala miliyan ɗari biyu ya za a cinye ta ya za a yi abin duk shi kenan sai a ta koya yato har su musulmi kuma wasu wanda ba su san me suke ba ka ji an shiga wai a rubutu a zuba a gishiri a je ai wanka a sha wasu ce ai ta cin goro sai mutum ya ji ya ciwo makan shi wata cuta kuma ya je ya yi wani abin da kuma musulunci bai yarda ba duk wannan tasina ɗin da kake addu'a safe da maraice da ta bayan sallah ɗan uwa bata ishe ka ba sai ka je kai kuma abin da Allah bai da shi ba kuma ka bi ka rude kai musulmi kake da tsari kake da kariyarka da komai ba za ka yi addu'o'in da muke ina amfanin su shikenan an bi an rude saboda arna su suke da midiya su suke da kafafen yada labarai duk abin da suka ɗauka suka ɗora shi kan midiyarsu a yau suka ta koya yato don su hana mutane aikin haji don su hana shikenan kuma sai a bi a ɗauka a ta surutu a kai da aka fara cutar mutum nawa ya mutu amma mutane nawa yau suke mutuwa saboda malaria mutane nawa suke mutuwa saboda ainihin typhoid mutane nawa suke ake ta ma kashe su ne wai amma saboda siyasa duniya duk abin da ya zama siyasa duniya ce a yau to sai ka ga wai har mai hankali musulmi shi ma ya auka da shi za a ta ihu ana hayaniya to wannan ciwon daidai yake da sauran cututtuka da aka sani masu yaduwa kuma neman magani daga gare shi ba zai fita daga sayar da ake bi a nemi kariya daga sauran cutukan da suka gabata ba saboda haka ya waje ga dukkan musulmi ya kokari ya tsaya kan hanya ta gari kar ya je ya kauce da sunan wai neman magani da neman tsari daga wata cuta haka kawai shi zai tsara ma kanshi ya kamata mu ji tsoron Allah abu na karshe da nake so in ja hankalinmu musamman wannan gari namu mai albarka garin Kano da aka san shi da musulunci aka san shi da ƙoƙarin ɗabbaka shari'a gwargwadon iyawa to lallai a ji tsoron Allah wajen jangolo fushin Allah da sunan tsaro yau abin da wasu suke na ci mutuncin mata katangaggu muminai wanda suke sanya hijabi domin bin umarnin Allah suke kare kansu suke abin da Allah ya umarce su yau su aka sa gaba ake ci mutunci a garin nan wai da sunan binciken masu bom wane irin shiga ce ba a yi ba aka sa bom an sa uniform na soja an je an sa bom me yasa sadda ake sa uniform ba ci mutuncin sojoji ba an sa bom na ɗan sanda an sa na imagiri an sa na kowa an yi rawani an waye duk ba yadda ba a yi ba an je an sa bam amma duk wannan saboda ba abinda Allah ne ya ce a yi ba ba a ci mutuncin masu wannan shigar ba sai yanzu dan arna sun sa hijabi sun je sun sa bam shikenan mace ta zo ta yi abinda Allah ya ce ta yi abinda manzo ya ce ita za a sa gaba ana kokari a ci mutunci kuma wasu masu wannan abin bakin ciki har da wanda ake ganin musulmi ne ko musulmin wanda ma irin background din su ma na karatu na addini ne dan kawai ka sami dama da sunan tsaro na irin tsaro hmm? wata baiwa Allah da na gani a nan kwaleji an sa ta binciken mata masu shiga gwanin ban sha'awa ita kanta da hijabi da niqabi mace ta zo ta laliba ta da ta dace ta wuce kaga wannan sai ka ce Allah ya saka musu alheri amma wasu makarantu wai a ce hijabi ma mace wai sai ta yi hijabi ga wadda ba za shiga da shi ba dan me hijabi ne bom saboda ka Allah ya ce a hijabi ya kamata mu ji tsoron Allah sai a je a jangolo fushin Allah umarninsa da yayi kuma ya sake karo wani bala'i. to da haka kullum wajen kokarin fita daga wani bala'i to kar kuma a jefa kai cikin wani bala'i hijabi umarni daga Allah wajibi mutum za ta fita gida ta hijabi sai a yi ta wasu tawile-tawile wai idan ana cikin musiba ana cikin bala'i komai ma an yadda a yi menene almahazuratu to biyu menene ka rika jin dalilai marasa hujja mutane suna kafa su inda bai dace ba ina laifi ta zo da hijabinta a bincika a sa mace in ma daga za ta daga ta wuce da hijabinta amma a ce wai ba za a sanya hijabi an ga mace mai hijabi wai a rika gudu ana ihu saboda wulakanci wallahi ku ji tsoron Allah garin Kano ba gari ne na Enugu ba ba ba gari ne na abin nan ba ya kamata kusan Kano ganin shari'a ce duk wani bincike da za a yi a yi shi bisa tsari kar ya taɓa addinin musulunci Allah ya taimaki gwamnati kokarin da take yi na kare dukkan abubuwa na fitintunu da kare wannan al'umma daga duk abin da zai cutar da ita Allah ya mata jagora ya ba ta masu shawara na gari ya ba mu tabbata akan daidai Allah ya tsare ta ya tsare al'umma na wannan gari daga sharrin masu shari masu neman mu da shari Allah kan san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka kare mu daga dukkan cututtuka Allah ka kare mu daga abin da ba ma so Allah ka kare imanin mu daga zaizayewa ka kare imanin mu daga barewa Allah ka kare mana addinin mu Allah ka tabbatar da gadigan mu ka tabbatar da ƴan uwan mu akan daidai ka kare mu daga dukkan sharrin masu sharrin sharrin Allah ka dun dunkule shi ka maya a kansu in masu shiriwa ne Allah ka shirye da su Allah ka kare yan uwanmu da ake nema a ruɗe su a ja su zuwa aukawa cikin halaka Allah ka kare su daga sharri masu sharri rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اشف مرضانا ومر المسلمين اللهم اشف مرضانا ومر المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام الحرام يا إلهنا إله الحق نتوصل بك ونتوصل بأسمائك الحسنى يا رب العالمين أن تحفظ هذه الأمة أن تحفظها من كيد الكائدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى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 وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر صنع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر